Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Juma'a ya yi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na cewa ya kamata a ce shi Pence ya soke sakamakon zaben shekara ta 2020 yana mai cewa abinda tsohon shugaban ya faɗa ba daidai ba ne. a wani jawabinsa ga kungiyar federal society mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali pence ya taɓo yunkurin da trump ya ta yi a wannan makon na yada ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi pence ya ɗau matakin ganin joe biden bai hau gadon mulki ba da shugaba trump ya faɗa ba daidai ba ne in ji pence ya ƙara da cewa ba ni da hurumin soke zaben ko da yake ko can baya ma pence ya kare matakin da ya dauka a ranar 6 ga watan yunin bara har ma ya ce tayu shi da trump ba za su kara yin tozali ba saboda abin da ya faru a ranar kalamansa na jiya juma'a din shine karan farko da ya yi matukar yin hannu riga da trump zuwa yanzu shugaban rasha vladimir putin da shugaban china xi jinping sun yi alkawarin kara dankon zumunci don su taka ma amurka birki yayin wata ganawa jiya jama'a gabanin bikin buɗe gasar olympic ta shekara ta 2022 a birnin beijing ganawar ta su putin da shi wadda ita ce ta 28 a cewar gwamnatin china ita ce shaida ta baya-bayan nan cewa kasashen biyu sun daɗa yin kusa da juna yayin da dangantakarsu da amurka ke daɗa tsani wannan ganawar ta faru ne a wani lokaci na babban al'amari ta yadda rasha ke girke sojoji sama da dubu ɗari a kan iyakarta da ukraine tare da buƙatar wani tabbaci daga neto wadda ita ce ƙungiyar tsaron bai ɗaya ta ƙasashen yamma a wata ƙaruwar ayyukan yi ta bazata kamfanoni a amurka sun samar da guraben ayyukan yi wajen da bakwai a watan jiya wanda hakan wata alama ce cewa tattalin arzikin amurka na daurewa duk da ƙara yaduwa da nau'in omicron na cutar corona ke yi rahoton gwamnatin na jiya jama'a ya kuma ƙara adadin ayyukan da gwamnati ta yi hasashen za a samu daga watan nuwamba zuwa disamba da wajen dubu ɗari bakwai da tara rahoton ya kuma nuna cewa rashin ayyukan yi ya ƙaru daga kashi uku da ɗigo tara cikin ɗari zuwa kashi hudu cikin ɗari wanda shi ma dai ba wani mai yawa ba ne kuma dalilin ɗan shi ne. an samu ƙarin mutane masu neman ayyukan yi kuma ba dukansu ba ne suka samu ayyukan yi nan da nan karuwar ayyukan yi da aka gani a watan janairu wanda ya saba ma hasasoshin cewa karuwa kalilan kawai za a gani na nuni da zakuwar kamfanoni da dama na ɗaukar ƙarin ma'aikata duk da yaɗuwar da annobar corona ke yi fadar shugaban amurka ta white house ta yi watsi da wata ganawar da aka yi jiya jama'a tsakanin shugaban china shi jinping da shugaban rasha vladimir putin inda shugabannin biyu suka ce za su haɗa gwiwa wajen taka ma amurka birki abin da muke da iko a kai shine salon cuɗanyarmu da kare tsarin rayuwarmu da kuma duba yadda za mu iya aiki tare da sauran ƙasashe har ma da inda muke da saɓanin ra'ayi a cewar sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki yayin hira da manema labarai a wurin ganawar shugaba shi ya goyi bayan bukatar shugaba putin ta a kawo karshen fadada kungiyar neto tare kuma da neman samun tabbaci kan batutuwan tsaro daga kasashen yamma wanda su ne batutuwan da suka sa rasha take takaddama da amurka da ƙawayenta kan ukraine Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shi kuma kwaɗi alaikum barka mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da warhaka an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lumiya New York. New York alhamdulillahi. Muna da muna fama da sunan da aka yi da bai riga ya narke ba, dusar kankara da bai riga ya narke ba. saboda sanyi ya hana shi narkewa shi dai ba an zazzako shi da yawa ba amma kuma bala'in sanyin da ake gaskiya sai kuma wannan canjin yanayi dai da har yanzu mutane waɗansu suna ba su yarda da cewa hakan na faruwa ba mm. To amma ka ga jihohin ko a nan Amurka jihohin da ba a saba yin wannan dusar kankara sai kuma ya koma nan. <laughs> Kai, mm-hmm. Allah mai iko. Gaskiya. To Allah ya sa mu ga bayan waɗannan yanayi lafiya. Amin amin. To baba mun fito Ghana mun koma Najeriya eh, mun sallama da Galiwan. Galiwan Gali GH. <laughs> yawwa to to mun kuma nufi jihar kano kaga baraka ta tafi ghana da ta koma gida ta ce to bari aka ce da ɗan gari ake cin gari sai sai kuma ta je ta mana hira da wannan fitaccen eh, mai wasan fina-finai na hausa alinuhu masha Allah eh ko da yake yana na hausa da turanci yanzu kana kallon eh, wasanni na netflix ba za ka rasa ganin eh, wasanni eh, da ya shiga haka ne da aka saka shi a ciki gaskiya yau shine ba kwanci wannan zaure na abar ya huce to amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci aka ce so so ne amma son kai ya fi ko kwarai kuwa yi zangane <laughs> da haka yau za mu fara a gida mm. yau a gidan mu ake yi kaga mu je a Najeriya idan muka taso daga Kano sai mu bukin mu kace kace ne yau <laughs> sai mu nufi bida daga Kano sai mu nufi mu to bari mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna da kuma jinjina yawwa to yau ka san dai su ne wajen mu su sarfili da su ne wajen mu mm, ana ta karɓar baki wato yau ne mai martaba sarki sarkin gumel alhaji ahmed mm. muhammad sani con a fada shi yau ake wani buki muna taya shi abokin aikinmu sarfilu hashim gumel da mm. hajiya rusama'u muhammad hashim da shamawilu muhammad hashim da kuma najib Muhammad Hashim murnan nadin sarauta da za a yi ta babansu Alhaji Muhammad S. Hashim wanda za a naɗa shi a yau dinna a matsayin dan makoyin gumen. Eh, ka san wannan sarautar? Eh na san da sunar amma ina buƙatar ni da kaina ba ni da cikakkiyar masaniya akan aikin wannan sarautar amma dai na san da makoyin. Mai da wukakka mai da wukakka eh, to ka bari sai da wajen mu ya dawo. <laughs> To shi ke dan ai ai kin san muna dan makoya kuma mai jiran gado. Ka yawa mai wajen mu mai jiran gado. Dan hmm. karamin hashi. Ko kuma mu ba shi dan makoyan a wannan <laughs> washington dan bakwai washington eh gundumar <laughs> to za a yi wannan nadin sarauta ne kamar yadda muka faɗa a fadar mm. mai martaba sarkin gumel a yau din nan da karfe mm. goma na safe allah ya ba da ikon zuwa allah kuma ya sa buki da za a yi yau a kammala shi lami lafiya allah ya ba mm, kuma allah kara sarki lafiya haka allah ya taya shi rikon wannan mukami. Amin sun amin. To sai kuma mu tafi mina ko? Haka. <laughs> Nan kuma inda za a je ganin likitoci. Haka yake. kuma muna taya abokin aikinmu baban gida jibrin murnar kammala karatun digirin digirgir a fannin harkokin noma da tattalin arziki da matarsa dr balaraba abubakar sile baban gida ta yi a wannan mako. yawa to hmm. kafa ka kuskure ka rika kiran baban gida ka ce dokta baban gida ba shi ba ne <laughs> balaraba ce to ai kisan an ce abinda <laughs> abinnan ka ta samu naka ne kamar yadda kai ma wanda ka samu nata ne shi ma an kira shi ba ne cewa tunda dai balaraba hmm. ita baban gida ba sun hmm. aka ce dokta baban gida sai ka tsammanci cewa eh. mai masaukin baki yake magana. Eh bari ma su turawa kisa sun fi daukan sunan mutum ta karshe. Eh ai shine nace ce kai kuma ce Dr. Babangida ya ce na <laughs> a ba kai ake magana ba. Mm. ba ake kira. Mm-hmm. <laughs> To Dr. Allah ya kara daukaka ya kuma sa a ci moriyar wannan himma. Amin sama amin. Ya wato bari mu mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Cletus Amefule da na Elda Samuel Sambogin domin ɗaurin auren 'ya'yansu Salem Samuel Gin da kuma Austin Amofile da za a yi a ranar Asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa da ke kan titin Murtala cikin garin Bauchi. Sai kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Muhammadu Baban Zara Hassan da Alhaji Umar Anas waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Khadija Muhammad Baban Zara da Shimailu Usman Anas. Su kuma za a ɗaura auren nasu ne a yau a gida mai lamba 1456 maja a hanyar ƙaramar hukumar Dala da ke Kano da ƙarfe 11 na safe. To Allah ya sa an yi dace kuma ba da hakurin zaman tare. Amin amin sun amin. Sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Abdulkadir Abubakar Diko da dan Ahmad Tijjani Salu da ake ɗaura auren 'ya'yansu Khadija Abdulkadir Abubakar da angonta Tajuddin Ahmed Madahu. Jiya Juma'a aka yi wannan ɗaurin auren bayan haka kuma muna mika gaisuwar taya murna zuwa ga mai sauraron abar ya huce fa'ilu ɗanladi mahuta da amaryarsa wato khadija abubakar wadda za a ɗaura auren su a garin kurami da ke karamin hukumar bakuri jihar katsina da misalin karfe biyu na rana wato yau asabar kenan to allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba To bari kuma baba mu mika gaisuwar uh, taya murna da barka da cika shekara da turawa suke cewa happy birthday. Mm. <laughs> ga ɗanmu ɗan lilo gata gideon gata hmm. wanda ya cika shekaru goma sha biyar allah ya raya gata allah ya sa ɗan gata ne Allah ya ta musu Allah kuma ya sa <laughs> shi ma ya zama gata da wasu yawwa kai ma ka zama dan gata ka zama gata ga waɗansu. Haka. Hmm. Gaisuwa ta musamman ga iyayen shi Roda da Maika gata birnin tarayya Abuja. Masha Allah. to kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji baba Gaidan na rasuwar 'yar uwarsa baba a'i wanda allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako a maiduguri to allah ji kanta da rahama gaisuwa ta musamman zuwa ga wato yarsa kenan hajiya falmata to allah kan rai amin summa amin amin ma amin To baba bari mu sada zumunci za mu fara a difa jamhuriyar Nijar gaisuwa ta musamman ga Hamidu Kalalabuwa babbar bare a difa wanda yake mika gaisuwar sabo shekara ga ma'aikatan sashen Hausa baki daya. Sai kuma Yakubu Ganye da Sani na Abdu da Yusuf Matatai da baban mamman bande daga ƙarshe yana miƙa gaisuwa ga al'ummar kalalabuwa baki ɗaya. Sai kuma gaisuwar fata alheri ga mato mai aduwa da mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da abdullahi laki funtuwa sai abdulaziz dan gogo mai aduwa da Amadu amin mai aduwa da alhaji kabir mai robobi sai usman manika mai ruwa rotuntuwa da nasiru dogon dutse da Malam Malam Indu Kazawai. Sai Muhammad Nura Abubakar Salisu Maradi da Halima Abashe Balagaya Nijar da Bilki Abashe balagaya Nijar Allah ya sa balagayan nan da Amin sun ba. <laughs> Ko balagaya ne ko balagaya ne dai to. Diddai su dan sa ya fito. <laughs> Kalala buwa sai a mm. Daga karshe yana mika gaisuwar fata alheri ga difite gaya niger allah ya sa shi ma difitin haka ne haka to da fatar an tashi lafiya amin To sai kuma gaisuwar abar ya huce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka jihar Katsina da Honorable Bello Bello da Mali da usman manika mai ruwa road funtuwa da kuma malam bala mika birnin gwari da kuma ɗahiru ɗan karo rafin daɗi da ke rediyon jihar katsina da jama'ar garin da malin birnin gwari jihar kaduna to sai kuma gaisuwar a bar ya huce zuwa ga alhaji lukman abbas mai lok spring water kenan a birnin kumasi da kuma baki da suka bar nan new york suka je kumasi wato alhaji baba shu'aibu abbas da alhaji basir nuhu abbas da baki ɗayan wato iyalan gidan ba abbas kenan a unguwar gwanjawa a kan tudu birnin kumasi to sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga alhassan wato abubakar bebeji kenan da kuma ustaz armiyau da faisal muhammad dikko dan buram na birnin kumasi kenan da baki ɗayan wato sarkin zangon kumasi wanda a wancan mako ya yi bukin cika shekaru goma sha biyu a kan ƙargan mulki wato a masarautar zangon kumasi to allah ƙara wa sarki lafiya ya sa a raka da shi nisa amin sun amin To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da nisa ko? Yawwa sabili da haka inda za mu ja kenan a waɗannan gaishe-gaishe sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. muna tare da wannan fitaccen mai wasan fina-finai a Najeriya na arewacin Najeriya wanda kuma shi ma yake tashe a wurin harhaɗa a irin waɗannan wasanni wato alinuhu a hirarsu da baraka mm. to bari mu gefe baba to ba sunana alinuhu jarumi ne ni marubuci kuma director sannan bayan ga haka ina da kamfani mai suna fkd productions um, zan ce uh, ita dai harkar shirya fina-finai tun na yaro karami na ji cewa ina da ra'ayi yi so bayan na gama karatu ah, na dawo gida kano sai wani aboki na rabi hrb ya ce min yana so ya yi fim na hausa to a lokacin da muke karatu na koyi rubutun wato shi labari sai na nuna mishi wannan labarin na ce shi nan da ya kalli labarin kuma sai ya nuna min cewa lallai lallai yana ra'ayin wannan labarin ya burge shi to wannan shine hanyar da nayi na shigo Kannywood ah, na fito a jarumi marubuci kuma sannan mai shiryawa kuna mutum shekara nawa eto eh ah, wannan zan ce tun alif shin a makaranta ka karanci harkar fim ne ko sha'awa ce kawai ta kai ka to gaskiyar magana shine ban karanci harkar fim ba a makaranta lokacin amma na karanci um, harkar ƙasa da tsare-tsare wato geography kenan a lokacin abin da na karanta kenan. Wani irin ƙalubale ke tattare da harkar ta sai? To, um, ƙalubale na da dama. Da farko da na fara shigowa um, kusan zance kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da kafarsa wannan shine wahala na farko to amma kuma idan kana da kokarin yin aiki da kuma jajircewa to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba to hakan dai na dinga kokari har na samu wannan matsayi na wani kaina to bayan wannan kuma abu na biyu zaka so a ce a matsayin ka na wanda kake masana'antar kai ma kana shirya naka na kan shirin naka na kanka to akwai kasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ko banki su baka rancen kuɗi ko dai ka samu kuɗi daga wani guri ka yi to amma mu a nan a lokacin ba haka ba ne sai dai ka amfani da kuɗaɗen ka na kanka hakan ya sa na rika ajiya ana kira na aiki na samu kuɗi ba ka gaba ɗaya zan kashe wani rika ajiya da hakan dai na tara hannun kafa kamfani na mai suna fkd ah, na fara akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa yanayin yadda sai ake kasuwanci za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu amma sai a tsawon wajen ah, tsawon wata takwas goma kuma kamantar haka ana tsitsinka maka kuɗin kafin a baka so kaga in baka da jahilci cewa ba kowa bane zai iya tattali har ya kasance ka kare wani fim bayan wannan an taɓa rage maka kuɗin a <laughs> rage mun kuɗaɗe ba kuɗi kaɗai ba um, to alfanu ka. to alfanu gaskiya yana da dama a na farko tukunna a matsayinka na dan adam duk da ka shiga harkar fim musamman in a ce kai jarumi ne akwai wani abu da kake koya a rayuwa Eh, dan kan makaranta ce yau ka fito a likita gobe a police jibi barawo gata mutumin kirki da sauransu to wannan daman eh, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi ka ga ya rayuwar so ya likita yake yana jin daɗin rayuwarsa a'a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da eh, mara lafiya ga irin kalubalen da ke gabansa da sauransu kaga ka karanci rayuwarsa gobe ka sake ganin kanka a wani fannin to wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa saboda ka karanci abubuwa da yawa ka san yadda abubuwa da yawa suke wani fim fara a filin farko da fara kamfanin sunan shi sabani mm, wanda akwai shi wasan kano halima adam yahaya da kuma margaya um, hawa adudu abin da kalima ne ka taɓa yi da ya baka ya jiga taka na yi fim ba da damar suka jiga ta ni akwai wani fim da ne da na turanci ne gaskiya jiga ta ni sosai saboda lokacin da muka yi shi ana sanyi kuma ana ruwa a jos sannan irin kayan da muka rika sawa ba kaya bane wanda su eh, rufe cikin ka lokaci sai mu kai karfe ɗaya na dare karfe biyu na dare muna muna shirin akwai ranar muna shirin ba wajen karfe biyu na dare ruwa kuma ya sauko ga kuma sanyin jos can da nan wani lokaci kana shan wahala a ka na dan arewa samun rol ɗin da za ka yi ma a fim ɗin kudin yakan ɗan wahala da kai saboda akwai abin da za su za ka ba za ka iya ba to sai ga an samu kalubale ko ka ba rasa rol din wani lokaci wani lokaci kuma su ce to ba za su canja za su gyara saboda kai ga yadda kake so ya zama da ka fara fim din kudu yaya masoya yan arewa suka karba abu lokacin da na fara gaskiya na samu kalubale ba kaɗan ba saboda wasu su so ba kuma ni ma gaskiya akwai kurakurai da ne a lokacin akwai abubuwan da bai kamata a ce na karba na yaba ba amma kuma na yi amma hankali kana haɗuwa da mutane wasu na yi maka nasiha wasu malaman ka ne za su yi maka magana su ce a kaza ya kamata ka kiyaye wasu abokan zamantakewa da sauransu har dai Allah ya sa kuma ragato kaza da kaza da kaza bai kamata ba tun da addini da al'ada ba sa ba sa so sai na haƙura da su kaza da kaza kuma shi ne zan iya yi kuma duk wanda zai kawo min aiki ina sanar da su zan iya yi iya kaza in aka wuce kaza ba zan iya ba kuma alhamdulillah da yawan su gaskiya suna da nan fahimta in dai ka sanar da su za ka sun ce to a shi kenan da ba kai kaza ba su gyara Me tunaninka a akan um, fina-finan Hausa su hau kan Netflix? Shi suka hau? Eto uh, babu fina-finan Hausa wanda za mu ce daga nan Kannywood amma ko fina-finan Hausa wadda wasu 'yan kani suna ciki sun hau. Um, sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai fim already wanda ke kan netflix zero hour wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi haɗaka suka yi wannan fim din yana kan netflix baya ga shi yanzu haka akwai fim din wanda netflix din yana hannunsu suna dubawa bayan ni kuma akwai wasu da cikin abokan sana'ata wadda na san kamar hafiz bello su rama sadau duk akwai films wanda sun yi kuma burinsu shine su kai wannan fim netflix din wasu ma fim din yana hannun netflix yanzu suna duba shi to madalla to Allah ya kara basira Allah ya ba da cin gaba amin amin eh, haji ali eh sarki ali yawa <laughs> malam ali kenan <laughs> To, ma lafiya lafiya kasance da shirye shiryen mu na talabijin Red Carpet da kuma taska turanci da Hausa inda za a ji dogon bayani ko kuma cikakken wannan hira da aka yi da Alinuhu kan wannan sana'a tasa. mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani bakon. To baba yau labarin da zan baka wani wani gajeren labari ne da Garba Sabiyo Lagashuwa ya aiko mana. Ko ya zo mu ji shi. Wai labari ne na wani bafin bafulatani da ya je sayan lemon kwalba hmm. lemon dai da muka saba gani su su koka eh, su da dai sauransu a gida dai eh. mu dai dama a kwalba muka san su lebu irin na gargajiya kenan yawa mu a kwalba muka san su har sabili da mun ma hmm. da mun saba har sha'awa muke mu je irin shagunan nan na Afirka mu so irin lemon kwalba su fantan na na kwalba haka nan ne <laughs> yawa To shi kenan fulata ni ya tafi shago. Hmm. ya je ya ga kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi kwalba kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi sai abin ya ba shi sha'awa Allah sarki ya eh, ba shi sha'awa hmm. je shi ma ya ce a ba shi lemun nan ya ce nawa nawa ne sai mai sai da lemu ya ce mishi naira sittin sai mai ruwan ya ce naira sittin hmm, ba wata tsada ba ce ba a'a da ya ji naira sittin sai ya kalli dan kwalba ya dubi naira sittin sai ce to kai malam ka yi tsada to ni a zuba min ta naira ishirin a cikin leda mudu mudu ne ake sakawa a kwalban nan to eh. dan kwalban nan ne ake zai da ita da tsada a zuba mata a dura mata ta ishirin. ya dauka man ya man gyada ne je siya a kasuwa <laughs> eh, eh, lejin kan a juye bai da naira ishirin. haka yake ke dan fulani ba <laughs> ruwan ba ruwan shi na ga malama juli na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a mafi mm, baba ya koma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri halla mafi من بإيدي ما بعرف شو صار لها الآن ما أقول Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda